Naam. ya ce azumin wata wanda ake uku uku ko wani wata azumi uku akwai wasu kuke bantattu eh akwai wasu kuke bantattu kamar ranar sha uku sha hudu sha biyar wa'annan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kiyayewa akwai wasu wanda ba wa'annan ba yakan yi wasu ranaku ma keɓantattu amma dai wa'annan ranar sha uku sha hudu sha biyar annabi sallallahu alaihi ya fi kiyaye yin su har aisha radiyallahu anha tana cewa annabi sallallahu alaihi baya barin azumin ayyamul bid kwanakin da wata ke haske yana zaune gida ko yana tafiya to kiyaye wa'annan ranakun ya fi amma su hadithai sun zo da wasu ranaku wanda ba su ba amma da wa'annan su suka fi na'am sai ce matar da mijinta mutu tana da kwanci Allah ce wa ulatu al-ahmal ajaluhunna na hamla hamlahun Masu ciki iddar su ta saki ce ko ta mutuwa haifi abin da ke cikin cikin su ta sai ta haihu sannan idda ta kammala na'am idan ana bin mutum azumin farilla yana ta sita shawwal malamai suna da magana biyu ko sun ce ba zai sita shawwal ba sai ya biya azumman da ake bin shi domin annabi ya ce wa a haku an bashin Allah shi ya fi dacewa a biya da haka wanda ake bin azumin ramadan ba zai sita shawwal ba sai ya ranka azumin da ake bin shi sannan sita shawwal wasu kuma malamai sun ce ana iyawa domin ranko yana da lokaci mai tsawo shi kuma shawwal yana da lokaci takaitacce daga ana iya gabatar da abin da ke da lokaci ƙayyadadde a jinkirta wanda ke da lokaci mai tsawo amma magana farko ta fi inganci saboda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa haqqullahi a haqqu an yuqda wa dainullahi a haqqu an bashin Allah shi fi cancanta a biya na'am a'a e to ana iya sha biyun rana ya ce ana yin luha sha biyun rana e domin luha lokacin tana karewa da zawali sha biyun rana ko rana ba ta yi zawali ba duk da ba dukkan sha biyun rana ce rana ba ta yi zawali ba kowane lokaci ba ne akwai lokacin da sha biyu rana take zawali to a takaice dai lokacin duha yana karewa ne da zawalin rana sannan akwai ma da annabi sallallahu ya hana sallah idan rana ta zo tsakiya to haka kenan ka abar ta kai sha biyu ko da yanzu da azar take yi kafin sha biyu bayan sha biyu daga ranar ta zo tsakiya kuma galibi ta zo tsakiya sha biyu duk da lokaci ta wuce haka lokuta ma daban-daban ta wuce haka tamma dai ranar ta zo tsakiya annabi ya hana yin sallah da aka mutu ya gaggawa ya yi sallar kafin wannan lokaci in lokacin kuma ya wuce ana ana ranko babu laifi a yi ranko kamar da imamu nawawi ya ce idan mutum ya saba ayyukan nafila ayyukan tadawu'i sai lokaci ya wuce bai yi ba to ya samu ya ranka su to kana ka saba yi wani abu ya shiga gabanka ka shagaltu baka yi ba to bayan rana bayan an sala azhar kana yanka ranka na'am ana ranka sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam yana rankon sallar dare sai dai za a sallar za a yi rankon sallar dare za a yi taraka a goma sha biyu ne kadai na'am za a ana ranko sallar dare na'am kai wata ke din wani ne shi yasa na'am kana ina tuntuni an yi wannan matsala an kare ya ce haɗa sallah biyu magariba da isha'i mai suna ta tabbatar ina halatta a haɗa sallah isha'i da magariba da isha'i in an ga hadari ko da bai ruwa ba ko da babu iska an samu a haɗe don ganin wata lalura ganin hadari kaɗai yana isa haɗe da ma duk abin da aka san in an yi kowace sallah kan lokacinta mutane za su takura za su tagayyara to yana halatta a haɗa sallah tsakanin azad da al'asar ko magriba da isha'i don guje ma faɗawar mutane cikin tagayyara ko faɗa su cikin wahala na'am ya ce mutum sha ta eh, baya arwala zai sake arwala a ba zai sake arwala ba shan ba bai cikin ƙidul wudu bai cikin abin da ke warware da arwalla kamar cin abinci ne ko shan abin sha bayan ya yi arwalla sai dai wannan haramci ya yi ya saba ma Allah kuma duk da saban ya fi girma ta yadda a ce ya yi baya ya arwalla domin wanda ya arwalla ya kusurci ubangiji ya kamata ya ji tsoron ubangijin to shan taba a wannan lokaci ya fi girman laifi domin ya yi isti'idadi na ibada kuma ya zo gitta ibada da sabon Allah amma dai magana arwalla arwalla shi tana nan daram na'am ta baka wani dalilin halbin ba har yanzu baka gamsar da ni ba ka faɗi kuma abin da ya faru ba hasashe ba tambaya ba a mata hasashe a yi ta sai kan abin da ya faru in ka san wani abu da ya faru me kama da wannan sai ka faɗe shi abinda muka sani mu faɗi wanda ba mu sani mu ce ba mu sani ba amma hasashe ba a hasashe wajen tambaya wani ya ce ma Umar ibn Khattab ara aita ara aita yace ij'al ara aita fi ahli al-Yaman Allah gafarta malam in kaza ya faru mu kaddara kaza ya faru yace mai da kaddara wajen mutanen kasar Yaman suke da wannan lokaci mu yanzu ba mu da wannan lokacin mu ka bari sai abin da ya faru sannan ka zo kai mana tambaya a kashe mu baka ansa haka umar bin khattab ya ce ma wani to da haka abin da ya faru shi ake magana kan shi ba wanda bai faru ba gairu na'am يا Hausa. babu laifi ya ce mutumin da yake iya tsare azumin litinin da alhamis amma bai iya na sha uku sha hudu sha biyar dama annabi sallallahu alaihi ya ce ku ɗora ma kanku aikin da za ku iya yi allah bai kosa sai kun kosa da aka in insanu ala nafsi basira kowane mutum ya yi abin da zai iya wanda kasa za ka dore domin aikin da allah ya fi so wanda aka dore a kan shi komi kankanta shi haka mutumin da ya san zai ya dorewa da zai ya dorewa da yin azumin alamid da juma'a alamid da atanin to ya dore a kan su ya fiye alamis ya yi litinin ya zo ya sha uku sha hudu sha biyar daga baya zo ya kasa ya bari a kullum muka ɗauko azumin annabi dawuda muna yaran matasa muna sudan azumin annabi dawuda amma daga ba mu ce zo ya kasa ya kwarai to ka dora ma kanka abin da kake iyawa dan lokacin da mutum ke da kurciya bai da nauyi gaba gaban shi bai da komi to yana da kokarin yin wasu abubuwa amma nan gaba wani abu na iya zuwa hakasa haka wani sahabin annabi ce abdullahi bin amr ibn al-as yana ta azumi annabi ce bai a hankali annabi ce yi kaza yi kaza ce na fi karfin haka kaza kaza ce na fi karfin haka har aka zo kan azumin annabi dawuda yace ce ai na fi karfin haka annabi ce ai ba wanda ba azumin da ya wuce shi karshe da ya manyanta sai da yana cizon hannu yana cewa kash ina a ce na karɓi wasiyar annabi ha annabi ya ce mai azumi yau ya sha kwana biyu ya ce ya fi ƙarfin haka ya to yi yau gobe ka sha ya ce ya fi ƙarfin haka annabi ya ce ba wanda ya wuce wannan Karshe baya annabi ya rasu shi ya manyanta sai da yana cizon hannu da ka ayyuka gaba ɗaya na nafila ana so mutum ya ibi abin da zai iya wanda ya san zai iya ɗorewa a kansu yaushe. a habbul amali ilallah ha wa in qad ayyukan da Allah ya fi so su ne wa'anda aka ɗore a kansu da ka mutum ne ke iya kiyaye alhamis da litinin ai kaga yi azumi ne ya yi a wata azumin kwana takwas kwana takwas yi a wata to kuma yace sai ya sake hadawa da uku ɗin can sun zama azumi nawa goma sha ɗaya to azumi goma sha ɗaya cikin kwana talatin kaga an ibi abu mai yawa wanda ke iya haka abu ne mai kyau saboda babu kamar azumi a wajen Allah wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah faɗa mana aikin da ya fi soyuwa a wajen Allah sai ya ce alaika bis sau. fa innahu la mathila lahu na umarce ka da yin azumi bai da tamka cikin ibadu gaba ɗaya azumi bai da tamka don aiki ne da ke sirri ne tsakanin bawa da Allah da mutum zai iya haɗawa ya yi na mako-mako sannan kuma ya na wata-wata wannan ya yi daidai kuma ya kokari ya ɗore da wannan wanda bai iyawa ko ya tsaya ga abin da yake iyawa don ya ɗore ya ci gaba نعم ya ce nafila da ake yi in an yi azkaru bayan sallar asuba ana yin nafila ne bayan fitowar rana ko bayan bajewarta ana yin ta ne bayan bajewarta hadisin da annabi ya ce duk wanda ya sallah asuba cikin jama'a cikin jama'a ya zauna inda ya sallah na ambatan Allah har rana ta bullo to Allah zai bashi ladar aikin hajji da umra kammalallu kammalallu kammalallu to wannan nafila ana yin ta ne bayan rana ta baji ta fito ta bullo ta baji a da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani agogo da ke nuna lokutan sallah gaba ɗai to a da sai yana nuna ishraq sai ya sa al-ishraq karfe shida da wani abu misali ɓullowar rana karfe shida da wani abu misali a madina to wannan sai ya sa mutane su zauna suna ta ambata Allah cikin masallacin annabi har ta fito da ta fito ta a ta nafila to daga baya sai malamai suka yi magana suka ce ya kamata a canza agogon nan maimakin ya ce ishraq karfe kaza wato kullowar rana karfe kaza to ya koma ya dinga nuna kullowar rana da kwata to sai daina faɗin lokacin ɓullowar rana sai kowa yana faɗin bayan rana ta bullo da kwata domin lokacin rana ke bullowa annabi hana a yi sallah mutane kuma lokacin kawai suna dogaro da agogon tunda wannan fala ta zo annabi ya ce duk wanda ya zauna bayan sallah asuba yana ambatan Allah in ya kare rana ta ɓullo ya sallah za a bashi lada sai zama ma galibi a lokacin duk mutane suna sallah lokacin rana ke bullowa kuma ta bullo dogaro da wannan agogon tun shi na tafiya ne da tafiyar rana da ta bullo sai ce karfe kaza yanzu sai aka ce ayin wani a gyara to yanzu an gyara sai ya koma ba zai gwadi bullowar rana ba sai bayan ta bullo da minti goma sha biyar da a gwada mutane ba a sallah lokacin rana ta bullo sai ta baji da minti goma sha biyar ko sun ishe ta ta baji ya tabbace lokacin ake wannan nafila idan hadisai sun zo ingantattu annabi ya ce rana tana bullowa tsakankanin kahonin shaidan to a lokacin masu mata sujada suke mata sujada in kai sujada a lokacin zai zama kayan sujada ga shaidan to haka annabi hana sallah a wannan lokaci haka lokacin ta ja za ta faɗi in kai wannan zaman in ka san lokacin rana ke fitowa to sai ka ƙara minti goma sha biyar sama da ta fito da minti goma sha biyar sai ka tashi kai wannan nafila kana gusau cikin masallacin shiyar ku sai ka samu ladan umra da aikin hajji kammalallu kammalallu kammalallu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad